wasu 'yan Najeriya na tunanin cewar ba lalle bane wannan ziyara ta sakataren harkokin wajen Amurka Mr. John Kerry ta yi tasiri ba. Ganin wadin shugaban Amurka Mr. Barack Obama na dab da karewa. Tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Sudan, ambasada Suleiman Dahiru, ƙwararre ne a fuskar diflomasiyya. yadda ake abubuwa a Amerika ba kamar yadda ake a wasu wurare ba. Amerika foreign policy nasu ko Republican ne ko Democrat ne baya canjawa. Don haka in ma Obama ya kusa sauka daga mulki sannan John Kerry ya zo wannan ba zai sa abubuwan da aka tattauna aka yadda a kai ba za a watar ba. Tunda Najeriya ne take bukatan taimako daga Amerika sai kawai ministry na harkokin waje na Najeriya ta tsaya kai da fata cewa abubuwan da aka yadda aka yi awwata su ba. Tsohon ministan harkokin wajen Najeriya, Dr. Aliyu Idi Hong, na kallon ziyarar ta Mr. Jankeri ta wannan fuska. Dole ai kasa kamar Najeriya dole ne ka nemi zaman lafiya da kuma yarda kamar da kasashe kamar su Amerika wanda suka ci gaba sabida a duniya yanzu Amerika da ita ce take kan gaba kuma na biyu wannan bukatunmu na neman ci gaba na zaman lafiya na neman kawo kuɗi da mana zamba inan shine abu babba wanda gwamnati za ta sa sabida in Amerika ta yarda ta bamu goyon mafi yawan kuɗaɗen nan da aka yi fasakori da su za a iya dawowa da su haka kuma za su iya taimako mu da kayan yaki da shawara da waye a samu a galaba a akan wannan tashin hankalin da muke fama da shi a Najeriya. Shi kuwa tsohon babban sakataren hukumar raya tafkin Chadi Alhaji Baba abba na duba ziyarar ne ta fuskar alaka tsakanin Najeriya da Amurka. Wannan yana jaddada yadda da gwamnatin Amerika da mutanen Amerika suke da shi da wannan gwamnatin President Muhammadu Buhari. Alhamdulillahi wato abu ne wanda za mu yi alfahari da shi kuma ba zai zo haka kawai ba. Zuwan sa dole zai zama zai tasiri a wajen sha'anin eh, tsaro, a wajen sha'anin tattalin arziki da kuma ƙara dangon zumunci tsakanin eh, Najeriya da Amerika. Hassan mai na kaina. muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.